This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, nomad da alon kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Lahadi 30 ga watan Agusta na shekarar 2015. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Ibrahim a ba mu kanun labarai. ministocin harkokin cikin gida na kasashen birtaniya faransa da kuma jamus sun yi kiran da gudanar da wani taro na musamman na ministocin harkokin cikin gida da shari'a na kasashen tarayyar turai domin takalar batun 'yan gudun hijira wakilin gidan talabijin na al jazeera dan kasar australia peter grist ya faɗa yau ladi cewar hukuncin da wata kotun misra ta yanke masa da wasu abokan aikinsa su biyu siyasa ce kawai yan zanga-zanga sun fantsama kan titunan babban birnin kasar malaysia a rana ta biyu a jere domin neman firaministan kasar najib razak da ya murabus to kanun labaran kenan a shirin namu za ku yi cewa wasu 'yan jihar taraba sun koka akan tsawaita lokacin zaben ƙananan hukumomi ko me yasa kokawa a shirye muke har yanzu muna kan bakanmu muna gaban kotu idan to idan kuma muka tsallaka zuwa kasar Nijar jami'an kwastan ne suka bayyana takaicinsu na yadda aka umarce su da saki wasu kudaden da suka kama wasu kudade ne lokacin da abokan mu sun kama wannan kuɗi su masu kudin sun yarda za su biyan cikin wannan kudin kashi 28 wannan kudin. a can jihar Niger ko 'yan kasuwan da aka rusa wa shaguna ne har su 800 suka ce sun shiga wani hali wani hali to ai da daman mu in ka kalli idanuwan mu yanzu kowa idan sa yi ja don nayi imani kwai da dama wanda ba su iya bacci ba to duk waɗannan idan kuka biyo mu za ku ji sannan muna ɗauke da shirin bishara na Grace Alheri amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ministocin harkokin cikin gida na kasashen birtaniya da faransa da kuma jamus sun yi kiran da gudanar da taro na musamman na ministocin harkokin cikin gida da na shari'a na kasashen tarayyar turai a cikin makonni biyu masu zuwa domin takalan matsalar 'yan gudun hijira da ke ƙara yin muni a wannan nahiya ministocin sun faɗa cikin wata sanarwa yau lahadi cewar suna son su samu ƙwararan matakai na warware wannan hali na bakin haure. a baya cikin wannan wata ƙasar macedonia ta ayyana kafa dokar ta ɓaci saboda yadda a kullum bakin haure har dubu uku suke tsallakawa cikin kasar daga girka a kan hanyar su ta zuwa ƙasashen da suke yammacin turai yau lahadi a macedonia bakin haure su 500 suka shiga cikin wani jirgin ƙasa da ke tafiya sau biyu a rana daga garin gevgeliya a kudancin ƙasar zuwa yankin bakin iyakar kudancin macedonia inda za su iya tsallakawa zuwa cikin kasar Serbia. Daga kasar ta Serbia bakin hauren sukan shiga kasar Hungary a kan wani hanya da ta bi ta tsaunukan Balkan zuwa yammacin Turai. To amma a jiya Asabar kasar Hungary ta bayyana cewar ta kammala kashin farko na katangar waya mai kaifin reza da take sanyawa a bakin iyakarta da kasar Serbia. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya faɗa jiya Asabar cewa ya zuwa yanzu dai wannan katanga mai tsawon kilomita 175 da aka kafa domin hana bakin hauren shiga cikin kasar bata hana su tsallakawa cikin hungary ba hungary ta bukaci da ɗauki hoton zanen yatsun duk bakin haure kafin a shiga da su cikin sansanonin wucin gadin da ta kafa abinda ya tayar da hankalin wasunsu Ƙasar Hungary ta zamo ƙadangaren bakin tulu a yunkurin 'yan gudun hijirar na kaiwa ga ƙasashen Turai ta yamma waɗanda suka fi na gabashin nahiyar arziki saboda tana riƙe su ta hana su shigewa. Ko da wasu ƙasashen na yammacin Turai ma sun yarda cewar za su karɓi wasu dubbai daga cikinsu. wakilin gidan talabijin na al jazeera ɗan ƙasar australia peter grest ya faɗa yau lahadi cewar hukuncin da wata kotun misra ta yanke masa da wasu abokan aikinsa su biyu a jiya asabar wata makarkashiyar siyasa ce kawai ya ce a yanzu shugaba abdul fatah al-sisi yana da damar warware wannan rashin adalci ta hanyar ayyana yafewa waɗannan 'yan jarida su uku wata kotu a misir ta samu 'yan jarida su uku wato gresti da muhammad fahami dan kasar canada da kuma bahar muhammad dan misra da laifin goyon bayan kungiyar nan ta ikwanul muslimun wadda aka haramta a kasar ta kuma yanke musu hukuncin daurin shekaru uku a gidan kurkuku a yayin da grace ya koma australia a baya cikin wannan shekara muhammad da kuma fahami sun ci gaba da zaman beli a kasar ta misira har zuwa jiya a asabar lokacin da aka sake jefa su a gidan kurkuku ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta damu matuka da wannan hukunci ta kuma yi kira ga misira da ta ɗauki dukkan matakan da suka kamata na gyara wannan al'amari kakakin ma'aikatar john carby ya ce 'yancin aikin jarida ginshiki ne ga duk wata al'umma mai 'yancin walwala kuma yana da matukar muhimmanci ga ci gaban mulkin demokuraɗiyya labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan zanga-zanga sun fantsama a kan titunan babban birnin kasar malaysia a rana ta biyu ta gangamin kwanaki biyu inda suke neman prime minister kasar da ya murabus saboda zargin zarmiya da rubda cikin da ake masa ƙungiyar al'umma mafi girma ta kasar malaysia barsi tana son prime minister najib razak ya murabus a bayan labarin da ya bulli cewar wani asusun zuba jari na gwamnatin kasar mai suna 1mdb ya zuba tsabar kuɗi har dala miliyan 700 cikin asusun firaministan na ƙashin kansa a wani banki a yayin da waɗanda suka shirya wannan gangami suke ikirarin cewar mutane 200 suka fito domin zanga-zanga a jiya lahadi 'yan sanda sun ce mutanen ba su kai ko 30 ba tsohon firaminista mahathir muhammad mai shekaru 90 da haihuwa wanda ya jagoranci kiraye-kirayen cewar Mr. Najibu Murabus ya bayyana na wani ɗan ƙaramin lokaci a wurin gangamin da aka yi a jiya Asabar. 'Yan zanga-zangar da suke sanye da tufafi masu launin ruwan ɗorawa na ƙungiyar Barsi sun kafa tunga suka kwana a titunan da suke kusa da shataletalen Independa a birnin Kuala Lumpur duk da cewar gwamnati ta toshe hanyar buɗe shafin Barsi a kan intanet tare da bayyana wannan zanga-zanga a zaman ta haramun saboda ba a ba da waɗannan 'yan raji izinin yin gangami a wurin ba in je ta. Haka kuma hukumomi sun haramta sanya tufafi mai launin ɗorawa ko kuma wani abu mai ɗauke da tambarin kungiyar barsi matakin da 'yan zanga-zangar suka yi watsi da shi Firaminista Najib ya musanta zargin zarmiya da rubuta cikin yana mai faɗin cewa wannan kuɗi da ake magana kyauta ce aka ba shi daga yankin gabas ta tsakiya. Binciken da ake na iya kaiwa ga tuhumar Mr. Najib a gaban kotu da aikata babban laifi abin da bai taɓa faruwa ga wani firaminista na ƙasar Malaysia ba. Firaministan ya kori a Tony janar ɗin da ya gudanar da bincikensa. mai ba shugaban amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa susan rice ta gana da firaministan pakistan da wasu manyan jami'an ƙasar a birnin islamabad domin tattauna batutuwan da suka shafi ta'addanci da wasunsu kafin tattauna tattaunawarsu jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka sun ce ganawarsu za ta haɗa da tattauna hare-haren 'yan ta'adda da kuma 'yan tsagera da suke samo asali daga cikin yankin ƙasar pakistan ofishin prime minister was sharif bai karin haske sosai kan wannan ganawa da da rice a yau lahadi a birnin islamabad ba sai dai ya ce ta mai da hankali ne kan batutuwan da kasashen biyu suke da muradu guda kan su da kuma makomar dangantakar amurka da pakistan har ila yau rice ta ziyarci hedkwatar rundunar sojojin pakistan inda ta gana da babban hafsan sojin kasar general rahil sharif rundunar sojin ta pakistan ta ce sun tattauna akan batutuwan da suke da muradu kansu ciki har da tsaro a wannan yanki ta ce rice ta yaba masadaukar da kai da kuma yunkuri na zahiri na pakistan wajen yakar ta'addanci labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka to mu faro takon daga jihar taraba inda yanzu haka wasu suka fara korafin ƙara wa'adin gudanar da zaben ƙananan hukumomi duk da yake batun na gaban kotu ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a duk lokacin da aka gama wannan shari'a duk waɗannan shugabannin ƙananan hukumomin da aka nada da albashin da suka karɓa da duk ayyukan da suka yi rusasshen aiki ne kuma za su mai da wannan albashi kuma duk abubuwan da suka yi ba za a yarda da shi ba saboda babu hurumin yin wannan ita saboda ba su da yanci yin haka saboda haka a shirye muke har yanzu muna kan bakanmu muna gaban kotu idan ma gwamnatin jiha ta hana alƙalan jihar taraba saurari wannan ƙaran daga nan har kotun eh, eh, eh, ƙasa kotun koli za mu tafi. To sai dai kuma a matanin da gwamnan jihar shi ya mai da dare isaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai mr silvanus giwa ya ce ma ba haka zancen yake ba in lokacin zaben kananan hukumi ya yi za a yi zaben kananan hukumi komai saboda haka ba wanda zai pushin din mu ce dole ya zabe ya zabe dole za ya zabe ma ai gwamnan mu na bin kaida ne na bin kaidori ne kai bari ga maka governance fa is a very serious business Daniel Dixon Ishaku he has come a long way me yasa ba ya zabe ba na kananan hukumomin kai dai in Allah ya yarda ba zai dade ba yana hayani yana yana dube dube abubuwa da yawa kasa kasan gwamnatin nan ba gwamnatin da ta zo ta samu kuri a kasa da yawa wannan mako na zuwa ne yayin da rahotanni ke ma bayyana cewa an tuɓe wasu shugabannin al'umma a mazaɓar taraba ta tsakiya batun da babbar jam'iyyar adawa ta apc a jihar ke dangantawa da siyasa lamarin da ko shugabanta a jihar alhaji hassan jika da ke cewa ma ba zai haifar wa jihar da mai ido ba. awwalu kabri zauro ne wadda shekara da shekaru ya gaji babansa ne an zo an cire shi saboda mai yayi ra'ayinsa a ina ne a kundin tsarin Najeriya aka ce kada mutum ya yayi ra'ayinsa baya ga haka ga eh, ardu kakara shekara da shekaru su adda mulki an karbe wannan an ba baffansa saboda shi yana cikin jam'iyyar PDP hatta sakataren sarkin fa a kwanan nan shi ya ba da umarni cewa a cire shi saboda ai lokacin zaɓe ya ce mutane su je su yi ra'ayinsu wannan yanzu ya zama laifi saboda mutum ya an ce masa ya je eh, ya yi ra'ayinsa shi ya ce ba zai tursasa mutum ya je ya yi abin da shi yake so ko abin da wani yake so ba kowa ya je ya yi ra'ayinsa ya haɗa baki da wayannan shugabannin riko na ƙananan hukumomi aka ce wai a dakatar da shi akwai iri-iri wa'annan abubuwan to amma kuma a matan da mai da gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa wanda ma dan asalin yankin ne ya ce su fa ba su zan da wannan zance ba mu dai muna ji a bakin mutane APC ne yanzu suke cewa wa'annan din ba su zaɓe mu amma idan ma ko an cire su ko an kai su wani wuri wannan ba hakkin gwamnatin state ba ne hakkin majalisa ta karamar hukumar su ne suke da wannan hakki idan sarki ya cire sekretarinsa nan me namu idan sarki ya cire wani eh, dakashi ko wani hakimi mai namu a ciki kowa yana nan da huruminsa so shi nan sai mu bar aikinmu mu je muna aikin majalisa me amfanin majalisa ne idan in ko kuma majalisa ne yanzu take cewa tana da wannan koke ne ko wani mutumin waje ibrahim abdulaziz sashen hausa murar amurka daga jalingo a najeriya Allah baya To da a can jamhuriyar Nijar ku ma'aikatan hukumar kwastam ne suka bayyana takaicinsu domin sun kama wasu kuɗaɗen da suke tuhuma sun saba wa ƙa'ida amma kuma aka ce su bar masu kuɗin su wuce da abinsu. Ga su lamuni barma da ci gaban rahoton. Lamarin ya faro ne daga ranar 20 ga watan Agusta a filin jirgin saman Jore Hamani kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin kwamandan musa kulungu kusa a kungiyar senat ta jami'an duwan wato kwastam a taron 'yan jaridar da suka kira Eh, ran 20 ga wata abokan aiki mu a aeroport sun kama wasu kudi dolar miliyan goma sha uku na dolar abin sun ka tashi mu gare mu miliyar takwas kuɗin mu 20 ga biyu ga wata an ka kama kuma livir stalin su wannan san karan 7500 sun ka tashi kuɗin mu an saifa 137 miliyan le 24 na watan kuma an kama euro 967 euro sun ka tashi 634 miliyan 816 785 gaba ɗaya duka abin sun ka tashi kudin mu sai fa tsaba gaba ɗaya sun ka tashi miliyar 8 da miliyon 843 ma'aikatan na kwastam sun nuna rashin jin daɗi a dangane da yadda suka ce an yi musu umarni daga sama su mayar da waɗannan kuɗaɗe ga hannun waɗanda suke tuhuma da laifin fatali da yarjejeniyar hada-hadar kuɗaɗe ta ƙasa da ƙasa ko da yake ba su bayyana daga inda wannan umarni ya zo gare su ba lokacin da abokan aikinmu sun kama wannan kuɗi su masu kuɗin sun yarda za su biyan cikin wannan kuɗin kashi 28 ga wannan kuɗin ana cikin yarjejeniya ne ana cikin wannan cikin sasantawa ne sai sun ka kuma mutanen magana ga da muke muku yanzu kuɗin duka gaba ɗai an ka ci da musu kuɗin su shi yasa mun ka kiro ku da bakan aikinmu da ke can aiki na wurin da mu sandika na duwan mu gwada muku rashin jin daɗin mu saboda lokacin da gwamnati yake neman tattalin arzikin ƙasa duwanda sa kuɗi bai kamata ba kuma a ce irin wanga abubuwa suna wakana a wannan sanarwa da suka fitar jami'an kwastam ɗin na nijar ba su ambaci sunayen mutanen da ke ɗauke da waɗannan kuɗaɗe ba illa sun ce ɗan nijar ɗaya ne da wasu 'yan ƙasar waje biyu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 wani ya yi gida ya yi da ga mata ya tara sannan wani bashi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataran ya sanya, kuma ya yi katifa nasa. To Allah ya kyauta, a can Niger ko, ‘yan kasuwan nan ne da aka rusa wa shaguna, suka ce suna neman taimako domin a kawo musu ɗauki Ɗaruruwan 'yan kasuwar nan da gwamnatin jihar Niger ta rusa ma shaguna a gefen babbar kasuwar Mina fadar gwamnatin jihar sun yi kira da a kai masu ɗauki domin ceto su daga halin damuwar da suka fada. 'Yan kasuwar dai da suka taru a sakatariyar ƙaramar hukumar Calcaga sun ce a halin yanzu al'amuran yau da kullum na neman tsaya masu cak. Musa Labaran SK shine mai magana da yawun 'yan kasuwar da rusau ɗin ya shafa. to ai da daman mu in ka kalli idanuwan mu yanzu kowa idan ya yi ja don na yi imani akwai da dama wanda ba su iya bacci ba saboda da yawa wasu sun ciwo bashi ne don su zo su fasa kasuwanci kun yi kiyasi ko adadin kuɗin shaguna nan 800 to ai a yanzu zancen da nake maka a kiyasi akwai kuɗi kusan naira miliyan 250 wanda muna ganin cewar a yanzu abin da aka sinka wannan wuri ke yanzu menene korafin ku ga ita gwamnatin jiha to gwamnati mun tabbatar da shi mai girma gwamna kowa da ke jihar Niger kayansa ne kuma mun roki adalci a gare sa domin mun tabbatar da zai mana adalci domin shi mai adalci ne ita ma dai Aisha Abubakar da lamarin ya shafa ga abin da take cewa ni ina da marayu mijina ya rasu ya ban da 'ya'ya guda shida kuma na kwashi kuɗi marayu na zuba a ciki sai na zo kawai na ji aka bugo min waya ana rusa shaguna jiya ban yi bacci ba Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana wa manema labarai dalilin gwamnati na rusa waɗannan shaguna. Wanda suka yi kuskure bayan an baka takarda sai ka je wajen Oban Development sun baka izini kafin ka yi gini. da na tuntubi mutum urban development ya ce lallai bai ba da wani izinin ba an ma kawo ya ce a dakta bai bayar ba saboda haka ba san da wannan ginin ba an saba mu doka wajen to sai dai wasu daga cikin yan kasuwar sun goyi bayan matakin rusa shagunan da gwamnatin jihar ta yi alhaji halilu ladan na ɗaya daga cikinsu babban dalilin mu kasan ita kasuwar tamu watan sabuwar kasuwa ce wacce take tana da matsaloli da kuma kasuwan tana da yawa kwarai uh, kashi ɗaya cikin uku ne na kasuwan ke da mutane sauran kashi biyun fili ne da shaguna mt wa'inda babu komi a ciki to har in muka bari kasuwan ta fita waje to har yanzu nan cikin kasuwan zai zama useless zai zama zai zama wurin zuba shara ne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 Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Shirin da yake kawo muku rahotanni da hudu kan abin da ya shafi rayuwar Krista. Wata kungiyar agaji mai zaman kanta da ke bishara a tsakanin gwauraye da ake kira Just for the Widows Empowerment Initiative ta yunkura wajen aiwatar da koyarwar littafi mai tsarki da ke karfafa kula da gwauraye da marayu. Kakakin kungiyar Mr. Philip Gabriel Chori ya bayyana wa wakilinmu da ke kaduna iliya kure ayyukan da kungiyar ke gudanarwa mun yi ayyuka da yawa ta fannin duban lafiya matayen nan da marayu da kuma samo masu abun yi ta wurin koya masu sana'o'i da yawa hmm? da kuma hanyoyin taimaka musu da abinci hmm? wanda za su taimaka ma yaransu da kuma fafin sawa sannan kuma mukan koyar da su yadda za su dinga yin adoyi a kowanne yanayin da suka samu kansu sannan kuma ta wurin sana'o'in in an koya ma mace ko gwamruwa sana'a mukan taimaka masu ko mata da wasu kudade wanda za ta fara har ya kai lokacin da za ta yi karfi za ka iya ba mu kiyasin kaman gwamraye nawa ne kuka iya isa ya zuwa yanzu haka a yanzu din nan muna da gwamraye a wannan kungiya sama da dubu hudu yanzu domin kafa da muka kafa ta mun fara ta da gwamraye kusan 2,500 to yayin da muna nan muna gudanar da ayyuka cikin wannan kungiya gwamraye daga wurare da yawa suna zuwa domin hada hannu da musu koyi daga wurin abubuwan da muke yi wannan kiyasin adadin na ya nuna wanda kuka koya musu sana'o'i kenan ko eh. akwai wata hanya da kuke bi na bin sawo tun bayan koyon aikin hannu din kwarai bayan in mun koya ma mace sana'a mun kuma taimaka mata da abin da za ta fara sana'a mukan bi baya mu gan abin da muka koya mata lalle ta je tana yin wani abubuwa akwai cin gaba ko ba cin gaba inda ma ba cin gaba akwai wasu hanyoyi kuma da za mu kawo ko mu sake gargade ta a ciki domin kasan sana'a sai da hakuri ba za ka ce za ka fara sana'a yau kana ganin yau yau za ka samu uwar ka ba sai ka yi hakuri to akwai wasansu wanda ba su da hakurin nan wanda muna kokari kuma mu bi baya mu gan mun taimaka musu ta wurin gargadi yadda za su ci gaba da sana'a da hakuri da abun da aka koya musu eto eh yanzu ya zuwa yanzu banda cikin garin kaduna akwai inda kuka iya zuwa sosai banda cikin garin kaduna mun iya zuwa kauyuka da yawa kamar watan goma sha biyu na shekarar da ta shige wanda mun samu zuwa har garin jaban kogo randa ya kenan domin mu koya ma mata sana'o'i da yawa kuma a duba lafiyansu ta wannan kungiya duk mun shiga nan wurare yanzu ma muna nan a shirye za mu je wasu kauyuka da yawa su zangon kataf can jaba garin kwai da sauransu a cikin garin kaduna ne ungwanni kuka ziyarta mun ziyarci mando mun ziyarci malali sabon tasha romi da gonin gora da sauransu ganin cewa wannan kungiyar ku tana da bangare da ya danganci aiki na bishara ko akwai wata rawa ta musamman ko tasiri da aikin kunnen ya zama da shi bisa aikin bishara sosai kamar da ka ji a cikin makusudin kafa wannan kungiya akwai lokacin da akan tara matan nan musamman domin koya musu addu'o'i to ka gani aiko yesu almasihu ma ai ya koya ma mutanensa addu'a so a wannan kungiya ana koya ma mata yadda za su dinga yin addu'a a kowane lokaci domin addu'a shine mabudin komai da komai in kai mai addu'a ne so muna koya musu yadda za su dinga yin addu'a da sa hakuri da jira lokacin da za a ansa musu addu'o'insu so duk muna yin wayannan a cikin kungiyan akwai wani abu da ya zama to kaman kalubale gare ku a wannan aiki ko tafiya naku akwai ba abin da za ka yi a zaman rayuwa ba za ka samu matsala ba yanzu kamar yadda na gaya maka mun fara wannan kungiya da mata 2,500 amma tun da ka gan yanzu sun kai har 4,000 har zuwa sama ka gan yanzu ka koya ba mata 4,000 sana'a yanzu a lokacin kuma ka ba su abin da za su zo su fara sana'a din yanzu sannan wasu suna nan zuwa ka gani wannan ai dole akwai matsala a hanya ta wuraren samun kuɗaɗe wanda za a ba su da sauransu so dole ne akwai matsalolin nan a hanya yanzu ma ta wuraren abinci in abinci ya yi tsada yanzu duk kuɗi za a doka a siya abinci wanda za a taimaka ma matayen nan da marayu kuma ta ina kuke samun kuɗin tallafi da kuke wannan ayyuka naku ka gani tun da wannan kungiya mukan shigo wurare da dama kuma mukan zona mu yi addu'a mu ce to Allah za mu fita nima domin mu taimakawa matan nan ka sa ka ba mu hanya yadda za mu samu mukan samu mutane da dama gwamnati ma mukan samu sannan mutane da allah ya albarkace su da abu kuma mukan same su suna tallafa mana da abubuwa da abincin ma da kudaden sukan bamu domin mu tallafawa matan nan to allah karba ya kuma sa haƙar ku ta cimma ruwa nan kuma za mu sallama da kakakin wannan kungiya da ke bishara tsakanin gwauraye da marayu da ake kira Jaws for the Widows Empowerment Initiative da ke Kaduna, Mr. Philip Gabriel Churi. yanzu a madadinsa da kuma wakilinmu iliya kura da ya mana hira da shi sai kuma josel mauriza da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salamar allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom madalla kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice ministocin harkokin cikin gida na kasashen birtaniya faransa da kuma jamus sun yi kiran da gudanar da taro na musamman na ministocin harkokin cikin gida da na shari'a na kasashen tarayyar turai cikin makonni biyu da suke tafi domin takalan matsalar 'yan gudun hijira da ke ƙara yin muni a wannan nahiya ministocin sun faɗa cikin wata sanarwa a yau lahadi cewar suna son su samu kwararan matakai na warware wannan hali na bakin haure a baya cikin wannan wata kasar macedonia ta ayyana kafa dokar ta ɓaci saboda yadda a kullum bakin haure har dubu uku suke tsallakawa cikin ƙasar daga ƙasar girka kan hanyar su ta zuwa ƙasashen yammacin turai wakilin gidan talabijin na al jazeera ɗan ƙasar australia peter grest ya faɗa yau ladi cewar hukuncin da wata kotun misir ta yanke masa da wasu abokan aikinsa su biyu jiya asabar wata makarkashiyar siyasa ce kawai ya ce a yanzu shugaba abdul fatah el sisi yana da damar warware wannan rashin adalci ta hanyar ayyana yafewa waɗannan 'yan jarida su uku wata kotun misir ta samu 'yan jaridar su uku gresti da muhammad fahami dan kasar canada da kuma bahir muhammad dan misira da laifin goyon bayan kungiyar ikwanal muslimun wadda aka haramta a kasar ta kuma yanke musu hukuncin daurin shekaru uku a gidajen kurkuku a yayin da grace ya koma australia baya cikin wannan shekara muhammad da kuma fahami sun ci gaba da zaman beli a kasar ta misira har zuwa jiya asabar lokacin da aka sake jefa su a gidajen kurkuku. 'yan zanga-zanga sun fantsama kan titunan babban birnin kasar malaysia a rana ta biyu ta gangamin da ake yi inda suke neman firaministan kasar ya murabus saboda zargin zarmiya da ciki da ake masa kungiyar al'umma mafi girma ta kasar malaysia barsi tana son Firaminista minister najib razak ya murabus bayan labarin da ya bulla cewar wani asusun zuba jari na gwamnatin kasar mai suna 1mdb ya zuba tsabar kudi har dala miliyan 700 cikin asusunsa na banki. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika dubun gaisuwa da fatan alheri ga Garba Aliyu Karaji dan sandan Najeriya a Lagos da magaji Ahmed dan sandan Najeriya a Cote d'Ivoire sai gida Ahmed Akanta a fadan gwamnatin jihar Niger da Hussein Ahmed shugaban hukumar tattara kuɗin shiga na jihar Niger sai Muji Yusuf na hukumar kiyaye haɗura da Isa Yusuf a ma'aikatan ilimi a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim alfa ahmed da ya tallaba mani wajen gudanar da shirin da yemi obadina da ya ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokaci wato injiniya tiwang ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.